من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا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 hijiran annabi sallallahu tana 1440 wanda ya zo daidai da 18 ko? 20? 28 28 ga watan 5 2019 gregorian calendar wanda muka saba za mu ci gaba da karatun na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau a cikin ikon allah za mu tashi aya ta saba'in da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul an'am suran da take magana wadda gina kan al'adu na larabawa musamman na addinin su na bautan gunki da kuma yanayin da'awan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da yadda allah maɗaukakin sarki yake hana wato kenan annabinsa da sauran muminai yin biyayya ko kuma da'a akan irin wannan nau'i na ibada da suka samu eh, kawukansu a cikinsa. suka Allah maɗaukakin sarki na cewa bismillahir rahman rahim ƙul ka gaya musu ya muhammad ana da uwa min lahi yanzu za mu bauta wani koma bayan Allah maɗaukakin sarki irin abin da ma layan fa'una wa laye duruna ba zai amfanar da mu ba ba zai cutar da mu ba haka ya kamata wato kenan mu kasance kamar kai kace wannan adafi ne a kan ayar baya can da muka karanta inda Allah maɗaukakin sai ke ce masa ka ce masa inni hitu. hakika ni an hane ni in bautawa wannan abin da kuke bautawa din an hane ni na bautawa abin da kuke bautawa su ne wato kenan gumaka to bayan ya gaya musu wannan sai aka ce ya sake gaya musu kuma yanzu ya dace a gare mu mu bautawa wani abu ba Allah ba kuma ma wannan abin da za bauta masa ba Allah ba ya zama irin abin da la fa'una wa la yadhurruna ba zai iya amfanar da mu ba zai iya cutar da mu ba idan kana da damuwa gunki ba zai iya taimaka maka akan wani abu ba idan kana da bukata gunki ba zai iya taimaka maka akan wannan abu ba to irin wanda ya kamata ce mun zo bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki wa nuraddu ala aqabina sannan mu zama mun juya a bayan bayan mu mun juya a bayan bayanmu ba da tsaron Allah bayan allah madaukakin sarki ya riga ya shiryar da mu haka ya kamata a ce mu haka ya kamata a ce mu in an ce mutum ya juya a bayan bayansa wato kenan kamar laraba sun ce raja a kahakara ko raja a ilalwara ko raja ala a kabihi duk ma'anansu shine ya koma baya abinda ya sa ka faɗi haka Asal dan adam jahilci ne tattare da shi jahilci ne tattare da shi a lokacin da aka haife shi ba shi da komai a lokacin zai yi takassubi zai nemi zai fara ji sannan zai zo zai gani sannan zai samu shu'uri a jikinsa sannan zai fahimci wannan ya fahimci wancan ya fahimci wancan har ya zama ya sara samun ilimi mai yawa a rayuwarsa har ya gano cewa ai akwai abin da ya kamata a bauta masa kuma Allah madaukaki sarki ya kamata a bauta masa duk wannan ilimin ya zo masa sannan sai kuma ya koma bautar gunki maimakon ya bauta wa Allah madaukakin sarki shine sai aka ce ai radda ala aqabi ya koma zuwa ga wato kenan a diddigin sa a bayan bayan sa mana ya koma ya fita daga ilimin da ya samu yanzu a duniya ya koma jahilci jahilci shine wato kenan abinda da baka san komai akan sa ba to shine sai Allah madaukaki zai ce gaya musu yanzu bayan ilimi ya bayyana mana cewa Allah shi ya halci sammai da kasai shi ya kowa shi ya komai shi ne kuma ke sarrafa al'amura duka da wannan ilimin ya bayyana mana sai mu ajiye wannan ilimin sai mu koma jahilci kamar yau aka haife mu kenan ba mu san komai ba kenan kaga mun koma bayan bayan mu kuma idan muka koma bayan bayan mu nan fa hukuncinmu ba zai zama face kalla zista hawatu shayadin fil ardi hairan kaman wanda wato kenan shaidanu wato kenan suka faito shi a ban kasa yana cikin wato asalin dimuwa istahwa wani lokaci za ka ce kalla zistahawatu wani kira'an zai ce kalla zistahawahu istahwa ɗayan biyu ne ko dai ya zama an ciro shi daga hawa shine son zuciya wanda shaidadu suka sanya masa son zuciyarsa son zuciyarsu ya shiga cikin zuciyarsa ya zama shi ma shi ne son zuciyarsa alhali yana cikin halin kiɗima don haka ba zai iya ganewa gabar ko yamma ba haka ya kamata mu koma ko kuma hawa yana daga ma'anan silmiyowa kawai yadda kake cewa wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama'i fatakattahu tayru aw tahawi kaga tahawi ai ta salmiyo da shi kenan yana daga can sama an salmiyo da shi kenan yanzu idan mutum ya subuto daga sama dole ya shiga cikin abin da ake kiransa alhairan damuwa da rudewa saboda ya shiga kwandishin din da bai san menene sa ba duk mutumin da shiga condition din misali yanzu a cikin jirgin sama yana gudu sai a ce to shikenan fa babu jirgi ya lalace kowa ya tsalle ya fita aka yi kokari aka rike jirgin a sama aka rike speed din sai zama baya gudu ta in zaka tsalle ko ba zaka samu matsala ba don in yana cikin gudun nan kace zaka fita matsala ne sai kai tsalle ko ka zullubo ina zaka fada kogi ne jeji ne gaban zaki ne gaban damisa ne cikin rijiya ne kan gini zaka faɗo Allahu a'lam kana ta haka dai kana ta haka kaga istahawatu ko al ta hawi bihi arri fi makanin sahiƙin yanzu can sama ka wannan damuwar dole shiga cikin dimuwa to idan shaidanu suka rudar da mutum hukuncinsa kamar mutumin da ya fito a can ne saboda ba zai san menene sa ba bai san me karshen rayuwarsa ba bai san a cikin wane yini yake ba me zai faru da shi ba zai sani ba to idan mutum Allah ya bashi ilimi sai ya koma bautan gumaka dala bai koma cikin wancan rudin ba bai koma cikin wancan rudin ba ina da samu lata da uzura ranar lahira bai sani ba yana iya yiwa bayan ya mutu wani ya zo bubbuge su in duwatsu ne ko ya kone su idan ice ne ya na zai same su ranar tashi alkiyama kaga ba shi da ba kenan ba da karshen rayuwa to irin wannan rayuwar ne wato kenan kuke so mu koma mu zama a cikin wato kenan ɗimuwa shine hairan ɗin haka ya kamata mu zama kaga bai kamata ya zama mu zama haka ba shi wannan mutumi da ake magana a kansa ba lahu ashabun yad'unahu ila al-huda yana da mutane wanda suke kiransa zuwa ga shirya suna kiransa suna masa wa'azi suna susar da shi kullum suna ce masa aitina eh, ka zo wurinmu ka karbi shari'a ka karbi wa'azi ka ka karbi menene da sauransu amma kuma yana cikin wancan dimuwar haka kuke so mu zama kamansa bai kamata ya zama hakan nan malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka akan abinan abdurrahman bin abubakar bin abubakar siddiq radiyallahu anhu anhuma dan sayyidina abubakar abdurrahman saurayi ne matashi mai ra'ayi don haka lokacin da babansa ya musulunta shi ba ruwansa da musulunci mahaifiyarsa ta musulunta shi ba ruwansa da musulunci saboda haka su ne ashab din da ake nufi anan iyayensa ne suna ce masa ka zo ga shari'a ka zo ga yad'una ilal huda atina suna kiransa zuwa ga shari'a abdurrahman ka zo ka bi gaskiya uwar ta kira uban ya kira sauran yan uwansa su kira ya kannansa nana Aisha ta kira eh, Asma'u binti Abi Bakar maman Abdullahi bin Zubair bin agwam su kira duk waɗannan kaga suna aka tara su aka a matsayin ashab duk sun yi gangin tunda shi sai na bakar ya musulunta babansa abu kahafa ya musulunta matarsa ta musulunta uwar shi abdurrahman din ga 'ya'yansa su aisha su asma'u duk sun musulunta kowa jin haushin sa yake yi me yasa bai musulunta ba kuma kowa laddafa masa yake shi kuma cewa ki a'a su fito a musulunci su fito a cikin musulunci to hakan nan abdurrahman ya rayu a cikin wannan har annabi sallallahu alaihi gaba rayuwarsa ta makka shekara goma sha uku abdurrahman bai musulunta ba har aka je yakin badar abdurrahman ya shigo cikin rundunar kafirai zai yaki musulmi aka yi yakin aka yi yakin ya zama Allah ya ci masa sa'a ba cikin wanda aka kashe ya koma ya ci gaba da kafircinsa to sai daga karshe can karshe karshe tukunda sai Allah madaukakin sarki sai ya sa masa imani sai ya dawo ya musulunta kuma mutum yake cewa ba wallahi lokacin ana yakin bada dinnan sau uku kana zuwa mun daidai fille ka ne kawai da ban yi ba <laughs> na ka ce Allah ya kiyaye ka Allah da kai ka zo ga wani da ka yau tarihin ya zama wani abu daban <laughs> ba wannan za a yi ba da ya zo daidai wa sayyidina Abakar. da fille shi zai yi to Allah madaukakin sarki ya ya kiyaye shi kullum ka gaya musu ya muhammad innal huda hudallahi inna hudallahi kai huwal huda ko lalle shiriyar Allah madaukakin sarki wato kenan ita ce shiriya lalle kaga sai da ya kawo inna saboda taukidi lalle shiriyar Allah madaukakin sarki huwal huda ita ce asalin shiriya dan an ce shiriyar Allah madaukakin sarki wato ya kunshi wato duk abin da ya shafi awamir ya kuma kunshi duk abin da ya kunshi nawahi duk abin da Allah ya hana da abin da Allah ya umarni musamman ya kunshi shi kansa musulunci tunda shine ra'asul amri sannan bayan musulunci kuma ya kunshi abin al'ibadatul jismiya duk ibada wadda ke da gangan jiki ake yin ta wa ala ra'asi a salat kuma sallah ita ce ta farko a cikin duk ibadan da ake yi a gangan jiki sannan kuma shine wato kenan ma'amurat kenan wal manhiyat a bangaren manhiyar kuma ya kunshi wato kenan takawa saboda ita ce abubuwan da ake hana sallah azumi da sauran ibadu duka wannan na gangan jiki ne yin su ake amma hani shi kuma abu ne wanda yake ya kunshi aqida don haka yake na bangaren takawa yanzu an ce kar mutum ya sha giya tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa shine zai hana shi shan giya in ce mutum kare ya zina tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa ita ce za ta hana shi in an ce kare saci kayan wani ko kare zalunci tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa ne abin da wato zai sa masa karfin eh, guyar kare wannan abu za ka kenan ya kunshi hudallahi ya kunshi na farko al-islam sannan a babban reshe in kasa ko rasa guda biyu shine wato kenan al'awamir da ya shafi al'ibadatar jismiya sannan kuma fi annawahi wanda ya shafi wato kenan takawa. tsoron Allah ya kunshi Allah a tsaya abotawa Allah sannan a ji sa wato kenan a cikin dukan lamura to duk abin da za su kai mutum akan wannan shine ake kiransa huda saboda ai a kansa Allah ya shiryar da mutane Allah ya dora mutane su yi kaza su yi kaza kar su yi kaza kar su yi kaza wannan shine shiryar da Allah madaukakin sarki ya dora sauran mutane wanda ba su bin addinin Allah su ma ai akwai irin nasu da suka tsora rayuwarsu akai mai yiwa wajen islam din sai ka cire ka sa kufur ko ka sa nasaraniya ko kuma yahudiya ko budaism ko kuma koma sannan wajen al'ibada aljismiya za ka samu su akwai irin nasu da suke irin bautansu haka kuma abin da suke ganin ba kyau suna da irin abubuwan da suka sa wato kenan a cikin nasu to duk in ka tsara rayuwa a duniya baki ɗayanta ina ne inda aka tsara wa mutum rayuwar da zai samu ainihin sa'ada a nan duniya da kuma sa'ada abadiya to sai a tsirin tsarin Allah madaukakin sarki da haka shi yasa yake cewa inna hudallahi huwal huda tabbas da Allah madaukakin sarki ita ce shiriya dan haka mu dai umirna wallahi an umurce mu li muslima musallama kawai musallama mu mika wuya li rabbil alamina ga ubangijin talikai mu mika wuya ga ubangijin talikai ya ce rabbu shi ne wato kenan wanda ya dauki daunin renan mutum da tarbiyyantar da shi daga matsayi karami yana tafiya da tafiya har ya kai shi wato kenan babba ubangiji Allah madaukakin sarki shi ya dauki dauniyar renan mutum muna kanana har muka zo wannan yanayin da muka samu kawo mu a ciki muka samu kan mu kan shari'a ga musulunci ya bayyana a gare mu ba mu zo a lokacin fataratul wahayi ba ga alkur'ani ya bayyana mana to kai an umurce mu da musallama akan wannan wannan shine abin da kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma al'ummansa hakika ne sassa ya sallama sara kuma wata kenan mu to mu je malam ونقيموا hmm. wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun Allah madaukaki zarke ce wa an aqimu الصلاة wato kuma ku tsaye da sallah ai ma'anansa da ka jona ta da wancan aya shine umirna li nuslima li rabbil alamina wa umirna bi ikamati salati an umurce mu da musallama ga Allah madaukakin sarki ubangiji talikai sannan an umarce mu da tsaye da sallah da tsaye da sallah tsaye da sallah mun sha bayani cewa tsaye da sallah daban yin sallah daban idan mujarradin salla ne aka ce fa wailul lil musallina amma kuma in tsaye da sallah ne duk wanda suke tsaye da sallah aka ce lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar saboda haka a wanda Allah madaukakin sarki ke Umurtanmu mu da shi shine mu tsaida da sallah ba mu sallah ba sai da sallah kuma ya kunshi abubuwa masu yawan gaske ya kunshi sanin eh, hukunce hukuncenta sanin kaifiyarta sanin lokutanta yin ta tsakani da Allah yin ta da hai'a ma'aluma wadda aka sani da sauransu abubuwa da yawa suka taru suka kunsa eh, eh, to saboda haka an umurce mu da mu tsaye da sallah a cikin irin wannan yanayin wata kohu an umarce mu kuma da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki ku tsaye da sallah ku ji tsoron Allah shine ku bi takawa ku bi Allah madaukakin sarki da takawa takawa kuma kullum malamai abu da suke ce mana shine wato kenan daga kalmar wukaya take nufi wukaya kuma yana nufin wato hijabi shamaki shamaki yan dan kwali da mata suke sana kiransa alwukaya wani lokacin hijab din da suke dora kansu ana su kiransa alwiqaya saboda yana shamakancewa tsakanin gashin kansu da idan mutane to amma takawa da ake magana akan ta shine duk abin da zai sa shamaki tsakaninka da wutar Allah ya zama wuta tana can kai kana can ba halla ba kare bin da mu ko kuma abin da zai sa shamaki tsakaninka da fushin Allah ya fushin Allah yana can kai kuma kana nan inda ba fushin Allah ba daukakin sarki to wannan shine takwa shi kuma ba a samun sa face wato ta kokarin ibada da ikilasi ibada nan ta zama a ilmace ake yin ta ibada nan ta zama babu wato kenan son zuciya a cikinta ibada nan ta zama ko babu riya ko kwaya daya cikin ta babu kuma neman daukaka a kana bauta wa Allah madaukakin sarki a matsayin sa na ubangiji to wannan shine zai kai mutum zuwa ga samun takwa wa huwa allazi ilayhi tusharuna kuma shi Allah madaukakin sarki wajibi ne kusancewa shine wanda za ku tashi gare shi alhashru shine wato ranar da za a tara mutane gaba daya za a tara mutane gaba daya shine za akwai lokaci da babu duniyan nan sai Allah barkaki sarki sai ya yi ta ta zanna shekara miliyoyi babu dan adam a ciki sai Allah ya kawo shi sannan sai yanke masa lokaci iyaka rayuwar da zai yi a wannan wannan abin eh, eh, duniyar akwai lokacin kuma da za a to a terminate rayuwar gaba daya shine za a zo a hura kafo nan hura kafo sai a mutu gaba daya kuma akwai lokacin da za a tashi mutane to ranar da za a tashi mutanen shine wannan ake kiransa alhashru ana kiransa yawmul hashar ko kuma yawmun nashar saboda a cikin za a watsa wa littattafan mutane kowa a bashi littafin sa fa man utiya kitabahu bi yamini shikenan wa man utiya bi shimalihi shikenan shi ma da kuma wanda zai zama bayyana yadaihi la sharqiyya la garbiya to kowa za a tara mutane a wannan ranar yanzu abin da ya sa Allah madaukaki zake ce ilaihi tusharun zuwa gare shi za a za a tanade za a tashe ku saboda kai nazari ne in an tsaya akwai abubuwan da za su faru a wannan gurin kuma based on abin da ka aikata a nan gidan duniya shine zai nuna kyakkyawar tsayuwarka a wannan lokacin ko kuma munin tsayuwarka a wannan lokacin tunda abdullahi dan abbas yake cewa ya rukun nasu yawmul qiyamati arkan mutane za su gumi ranar tashin alkiyama har iraka gurmin da inda za a sa jirgin kwale-kwale zai iya tafiya a cikin gumin mutane ko kuma yace za a yi gumi har gumi zai nutse a cikin kasa zira'i saba'in sannan ya ɗago ya kama wani a gwiwa ya kama wani a cinya ya kama wani a kirji yace wa minhum man yalzimuhu man yalzimuhu al-arqu iljaman cikin mutane akwai wanda gumi sai ya kawo bakin linzami sai ya kawo bakin sake kenan saboda tsananin gumi to kaga irin wannan rana akwai bukatar mutum ya samu wani lokaci zai na nazari a kanta me ya kamata ya zama matsayinka a wannan lokacin in ka gama tunanin kai abu ka za kake so ka kasance a wannan lokacin sai kuma kai tunanin to ta yaya ake yi a samu wannan kuma yana bukata lokacin mu zanna mu nazari ba ka gani yan siyasa yanzu daidai lokacin da ake kokarin zaben da aka yi kwanan nan dinnan akwai wanda su sun tsallake wannan 2023 suke ta tunani duk plan din da suke kokarin su ga wani shine ya zama gwamna a jiha kaza wani shine ya zama gwamna a jiha kaza wani shine ya zama yanzu an gama waye kamata ya zama sakataren gwamnati waye kamata ya zama sifika waye kamata ya zama waye duka tunanin su shine wani key position za su samu su saka saboda ya zama against to the appeal against next election to in mutum a duniyarsa zai zanna ya yi tunanin wannan ko kai me yasa ba za ka zanna ka yi tunanin wannan a lahirarka ba ai wancan da suke shirya yanzu suke febin wai to kai ma kuma yanzu ya kamata a ce kai febin wai ba sai ka mutu tukuna sannan ka zo kana cewa rabir ji'uni la'alli a amal salihan fi mata rabtu kana kuskura kana faɗa wanda za a ce mace kalla inna hakali bata huwa qailuha wa min wara'in barzakhun ila ba suna. to saboda haka shi yasa yayi magana hasharu a nan gurin wala zai lai tusharu to muji Allah rahman wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun Allah madaukakin haqq wa lahul mulku yawma yunfaqu fi as-sur alimul ghaibi wash shahada wa huwa al-hakimul kabir Allah madaukaki zai ce wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqqi shine wanda ya halicci samai ya halicci kasa da gaskiya kenan halittar sama da kasa mallaka ne na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ambace su saboda su ne manya-manyan jikunan da suke kusa da dan adam yayin haka ga sama yana kalanta in haka ga kasa yana kalanta babu wani abu kuma da zai gani wanda ya fi wa'annan to tun da shi a idansa wa'annan su suka fi girma sai Allah ya takaita a kansu Allah shi halicci sama da kake gani ya halicci kasa da kake gani in ba haka ba ai duk wa'ansu abubuwan da suka fi sama da kasan ma Allah madaukakin suke ya halicce su ina kursiyu ina al'arshi ko ina sauran planets din da suke cikin abin nan da sauran abubuwan da suke magayyabat ina wuta ina aljanna duba ka wasu ba amma sai aka takaita masa tunaninsa a iyaka abin da yake gani na zahiri Allah shi ya halicci mai sannan sai ya halicci wato kenan ita wannan kasa duk da cewa ya ce kasa can ya ce sammai abinda ake nufi shine wato kenan sammai da kasai an gamsu an wadatu da faɗin kasa ne saboda idan an ce sammai aka ce kasa dan adam zai iya fuskanta a ita ma kasai din ko tunda yace wa minal ardi allah zai khalaqa sab'a samawatin ko wa min al-ardi misluhunna Allah shi ya halitta samai guda bakwai sannan a kasa ma sai halicci misalin su wancan guda bakwai din kaga kenan san ma guda bakwai ne san nan guda bakwai ina suke ina suke Allahu ta'ala a'ala samman nan guda bakwai ina suke ina suke Allahu ta'ala falala duk abin da ilmin dan adam zai iya ganewa a nan duniya nan tun daga nan har taurari har fulani tsin da muke da su da sauransu da wata ko kuma ce watannin da suke cikin abinan duk a iyaka sama ta daya ake iyaka sama ta daya biyan wannan kuma Allah madaukakin sarki shi ya riga ya sani to duk wannan halitta din ta Allah madaukakin sarki amma an takaita a sama da ƙasa saboda shine dan adam yake wato kidan kallo wai mai yaqulu kun fa yakunu sannan Allah madaukakin sarki kuma shine ya halicci ranar da za a ce kun fa yakunu kun fa yakunu a yanzu an yi maganar sama da kasai da can an dan taba mu akan hasharu kadan ba yi dogon bayani ba yanzu an yi maganar sama da kasa sannan an ce kuma ranar da Allah madaukakin sarki zai ce kun fe kunu wacce ce ranar da zai ce kun fe kunu la Allah tana iya ranar lahira ne ko kuma farkon halittar duniya ko kuma farkon duk sauran halittu da Allah madaukakin sarki ya ya halicce su kafin wato kenan ayi aljanna ayi wuta ayi ayi ayi ayi duniya a yi sama a yi kasai a yi komai da komai lokacin da allah maɗaukakin sarki ce abubuwa su zamo to wani ranar ma allah maɗaukakin sarki shi ya dace ta kuma shi ne wato kenan mamallakinta kuma faɗin allah da ya ce kun kunu yawancin da tunaninmu yake fita shine yake tafiya shine lokacin da allah ce abin ya zamo sai abin ya zamo haka muke fahimtarsa in allah ce abu kaza zamo shi ke da sai abin ya zama haka ne to <laughs> idan Allah ya ce abu ka kaza zamo shi abin da yake Allah ke adresin sa it means dama yana nan haka ne ko ba ka ba in ba haka ba in babu abu da me za a ce za a yi masa kidabi da shi abinda babu shi kwata kwata ka yi magana da shi Allah madaukaki zai ce wada inna ma amruna li shay'in ko idza arna shay'an an naqula lahu hu da mira na koma zuwa ga abin haka ne to sai mu ce wa abin ka zamo ai da za a ci masa ka zaman dama ya riga ya zamo ko so saboda haka wanda an bamu ne a gwargwadon yadda za mu fahimta amma abubuwan dama Allah ma maɗaukaki sarki ya riga ya kaddara su kuma sun faru a haka amma kasance fito ai dama Allah ne saboda ka fahimci cewa Allah ne yake yin abin amma in ba haka ba kafin a ce kun din ma dama kadikana saboda mustahili ne a yi kiɗabi da abin da babu shi ko in ya riga ya dama yana na a ce masa to zamo kaga wani mustahili ne idan ko babu shi to ba lahu ba ne ko abin da dama kwata-kwata ko babu shi to sai a ce masa to ba shi ɗin mani tun da babu shi mun gane wannan to ala ayi halin dai yana nuni mana cewa Allah shi ya ga dama ya komai da komai kawai sauran yaya al'amarin yake kuma wannan iliminsa shi ya san yadda ya kayansa qauluhul haq maganan Allah madaukakin sarki ita ce tabbacacciya in an ce shi shine gaskiya kenan ko alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarina duk abin da ya zo daga gurin Allah madaukakin sarki shi wannan gaskiya ne don haka daga cikin imaninmu shine za mu yi imani da duk littattafan da Allah madaukakin sarki ya sauka tunda duk littattafan sa maganganun sa ne sifa ce daga cikin sifofinsa Allah madaukakin sarki baya fadan abin da ba haka ba saboda duk abin da kaga ya faru dama yana da ilimi a kansa ya san su don haka ba zai faɗi abin da ba haka yake ba maganar Allah madaukakin sarki ita ce gaskiya kuma wannan ya rada tabbatar mana gaskiyar alkur'ani tunda alkur'ani littafi ne na Allah madaukakin sarki duk abin da muka gani a cikin alkur'ani tabbas haka yake sai dai Allah in Allah bai sa mun fahimci hikima da take karkashin sa ba yawa amma yadda yake na haka yake ba gyara babu abin nan walahul mulku kuma mulki ya tabbata ga Allah ba madaukakin sarki yau mai fako fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho ranar da za a yi busa a cikin kafo kafo da za a busa a cikin sa asur din nan wasu malamai suka ce abin da ake nufi asuwa ne suwar kuma shine wato kenan surorin mutane Allah garka insana ah, sun masauwar na ko? to Allah wadda sai ya sarwar dan adam don haka ran za a yi busa a cikin jikunan mutane ne za a yi busar ya zama suwar kenan to amma wadda tafsirin bai yi sosai ba ainihin abin da ake nufi kafan dai da ake magana shine babban kafo da Allah madaukakin sarki ya halitta na haske shine Allah zai hura shi zai sa mala'ika ya hura shi akwai mala'ika da aka yaje musamman don hura shi in ya hura shi to shi kenan sai abin da ake bukata ya faru bayan hurawan ya faru saboda akwai hurawa da za a yi guda uku kamar da muka daga muka sani akwai hurawa ɗaya da za a yi wanda mutane suna nan gidan duniya ya yi nasu tagu rabakun ina zalzalata sa'ati shayun azim yau mai rauna yau mai tarauna ta zahalu kullum murdi'atin amma arda'at تذو كل ذات hamlin hamlaha وترى الناس nasa وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد me ya faru wannan hura kafo za a yi idan aka hura kafo duka abin da yake cikin duniya ne sai ya shiga halin kakani kaye amma kowa yana cikin hankalin sa sai dai cikin ima da magagi kuma za a sake yin wani busar ta yadda malamai suka tabbatar da cewa wancan fassarar da ake cewa sur din nan na sura ne ba shi ba ne ce wa nufika fihi ukhra inda sura ne sai ce nufika fiha ukhra kaga damir sai da shi zuwa ga damir tazkir ba ta anis ba wa nufika fihi ukhra ko to kafin wannan nufika fihi ukhra za a yi wata busan da sai ka man fi samawati wa fil ardi duk halittun da suke cikin samai da halittun da suke cikin kasai duka za su halaka in an fura kowa zai mutu wannan kuma duk duniya ta kare kenan babu wani mai rai da zai sake kuma rayuwa to idan an yi nufuka fihi ukhra fa yanzu runa yanzuruna shine da tashin alkiyama da za a sake yi wato kenan saboda ma yawma yunfaku fi suri anan la'alla tana nufin ita wannan kura busa ta karshen ranan tashin alkiyama da za a kura kafo wanda yake za ka ga kowa kuma kiyamun yunzurun kowa zai tashi ya fito tsirara maza da mata a zo a tara mutane da sauran halittu a gaban Allah madaukakin sarki dan yi wa tukinin hisabi me hikima ambatan wannan rana shi da kamar da muka faɗa a baya akwai ranar da za ake kira ranar da za a hura kafa du a tara mutane in an tara mutane za a yi hukunci hukunci kuma aikin da kai a nan gidan duniya shine zai tabbatar da matsayin yadda za ka fuskanci hukuncin ko dai ya zama mai kyau ko kuma ya zama wato kenan mummuna don haka akwai bukatar dan adam ya zanna ya nazari akwai rana za ta zo ranar tashin alkiyama za a hura kafo kowa ya tashi yaya nake so in zama ai an gaya mana halaye mutane ko akwai wanda za su shiga inuwa sabatin ya zallahu Allahu yawma la zilla illa zillahu akwai wanda za su shiga cikin wuta akwai wanda zai zo yana cewa rabbi arhamni walau ila nari Allah ka ji kaina in bar wannan gurin ko wuta a kai ni ko wuta a saboda bai san menene wutar ba wannan damuwar da yake ciki yake cikin ta zai ce rabbi arhamni walau ilan nar rabbi arhamni walau ila shi dai a bar filin tashin alkiyama nan duk yanda za a yi shi yasa Allah yake cewa da wal insanu bi sharri du'a'uhu bil khair dan adam yanda yake kamata ya addu'a ta alkhairi haka yake addu'an sharri ma amma bai sani ba da Allah yana ansa mutane kaga da matsala kenan to sadaka irin wannan ranar da arne zai zo ya ce rabbi arhamni walau ila nari wani tanadi kai mata wani tanadi kai mata to saboda haka shine hikimar ammatan wannan alimul ghaibi Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi wa shahadati da abin da ya buya abin da yasa aka jingina sanin Allah madaukakin aka ce alimu saboda inda za a tara mutanen gaba daya idan Allah madaukakin sarki ya san mutane kawai ta hanyar lissafi ne ta hanyar lissafi ne wani zai iya bacewa bai san ya zo ba haka dai ko ba ka ba Eh, ya san dai a najeriya ya yi mutum miliyan dubu ɗari to shi kira ka tara mutane gasar no misali a ce an tara kamar miliyan dubu eh, casa'in da tara lalaba zai iya ganewa ba da sanin da ya musu sani ne na jumla to amma Allah maɗaukakin sarki ya san kowa sai da saboda kai kica in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahman abdan laqad asahum addahum addan wa kullum atihi yawmal qiyamati fardan kowa shi shi ɗaya zai zo gaban Allah da haka Allah ya san kowa sil. ɗaya kenan na biyu abubuwan da mutane suke aikatawa la Allah Allah madaukakin sarki zai kama wani laifin wani saboda rashin ganewa yadda al'amarin yake sau nawa ne alkali zai yi hukunci ya ɗauki gaskiya ya bai marar gaskiya saboda gaskiyar bata bayyana masa ba saurawa ne kai da kanka za ka hukunci ko a tsakanin 'ya'yanka ko a menene kamaki mai gaskiyar sai ta gabata bayyana maka cewa aishi ne mai gaskiyar duk yana yana faru saboda lafsu amma shi Allah maɗaukakin sarki dalilin sa ka ce alimu ghaibi wa shahada shine cewa duk rikice rikicin da ke tsakanin mutane ya riga ya san komai don haka shi hisabin da za a yi ranar tashin kiyama ma awa ɗaya ne kawai tun daga mutanen farko har kuma awa ɗayan ma wannan dan mulki ne in ba haka ba kawai control a ne sai highlighting all gaba daya <laughs> shi ke da za a yi highlighting all gaba daya sai ka ce enter an gama an gama a sakan ɗaya to amma ya ce za a yi shi awa guda saboda kawai mulki ne irin nasa don haka ya san komai da komai abin da ke cikin zuciyar mutane duk abin da ya kulle a cikin zuciyar Allah kuke sarki ya san shi ya alamu na ayuni wa ma tukfi sudur wa wal hakimu don haka shi gwani ne gwani ne a wajen tsara a lokacin da ya fulanin zai yi duniya babu wanda yake wurin da zai bayi shawara shi ya tsara kayansa kuma shi ya ba da full control akan kayansa duk wannan barin mu da muke abin da muka gada mana nan duk ya tsara ne kawai ya ga hankulan mu saboda wanda yana son a bauta masa ɗau'an lakarhan ya ga wane ne zai yi bautar ɗau'an ɗin waye zai bautar karhan waye kuma ba zai ma yi ba ya ga kowa da kowa ya ba shi zabi to shi yasa Allah kuke sarki kuma alkhabir wanda yake kwararre ne yana da khibra yana da kwarewa sosai shi yasa malamai suke cewa mai bada labari ne don zai gaya maka komi da ba shi da kwarewa da ba zai iya gaya maka komi ba in bai kware akan abu kaza da kaza ba zai iya ce maka a ba haka bane ko bai san wannan abin ba amma dalilin sa malamai suke fassara Allah al-khabir suka ce mai bada labari ne ba daga kamar wani asalin su daga kibra ne amma duk da haka fassarar ta yi saboda in dai zai iya gaya maka cikin komai kenan kwararre ne akan lamarin to mu ji al-rahman وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا لها إني أريك وقومك في ضلال مبين الله مدوكاكين كيتي وإذ كتنا يا محمد قال إبراهيم لوكتن دا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتي لأبيه آذر ya ce ma babansa azara a tattaki zuwa asinaman aliha yanzu gumaka su ya kamata ka ɗauka su zama maka alloli haka babu ya kamata ya zama ina ka wa maka da kai da mutanen kafani ina ganin gaskiyar lamari fi lalim mubin kuna cin wato kenan bata wanda yake mabayani matsalar ku ta riga ta bayyana wato kenan a fili ya kamata ku yi nazari a kanta a sake gyara nan yanzu mun gama da wancan kisan kenan an kawo mana sabuwar kissa saboda duk dai tana ɗamfare da tauhidi duk saboda wannan suran gaba ɗayanta akan tauhidi take magana da kuma yanayin matsalar da ta shafi bautan wani ba Allah ba bautan gumaka kuma intikali da alkur'ani yake daga wani wani abin kissa ko wani yanayi zuwa ga wani yanayi yakan dan refreshing din abubuwa kuma amma still ba a kauce a manhajin tauhidi ba kaga Allah madaukaki zai ce ka dina lokacin da Ibrahim yake ce ma babansa Azar bai kamata ku dauki gunki ya zama shine abin bauta da kai da mutanen ka ba anan wasu malamai suna cewa Azara ba baban Annabi Ibrahim bane ta haka wanda ya girma a hannunsa ne saboda me suka ce dalilai da dama ɗaya daga cikin dalilan sun bashi ta ɓangaren luga suka ce da an ce wa kana ibrahim liwalidihi to walid shine wanda yake asalin mahaifa amma abu zai iya zama uba na zahiri zai iya zama uba wanda yake ya kai matsayin a ce ya haife ka kaga yanzu misali ba kwanan ka zaka yi cewa wani baba wani baba wani ko yawwa to saboda ka sai suka kafa dalili da wani cewa ba babansa ba ne kuma akwai kisosi wanda suka zo su wasu daga cikin isra'iliya da wasu kuma wasu malamai sun dan tantance su kamar imam al ya tantance wasu da sauransu yana ga kamar abin nan amma dai duk da haka ba a samu da yake babu tabbataccen hadisi ko aya ba a samu tsayawa akan abuwa wasu suka ce azar din abin da yake nufi kalma ce ta farisiya abin da take nufi shine dattijo don haka in kace izqala ibrahimu li abihi azara a tattaki hata asnaman shine wato kenan lokacin da ibrahim ya ce ma babansa dattijo ya zaka ka riƙe gumaka su zama abin bauta kaga kalma ce ta dan mutuntawa idan mu dauke ta a farisiya ko suka ce a kalma ce a jami don haka abin da take nufi shine al mai kuskure don haka kenan ya ce ma babansa azar ma'ana mai kuskure me yasa ka ɗauki gunki ya zama abin bautar ka sai suke cewa kuma ha aswa kalimatin ha ibrahim li tunda babansa yake annabi ibrahim yake wanda ita ce mafi munin kalman da ya taba faɗa wa babansa a ce masa mai kuskure wasu kuma suka ce a adar din mai bautan gunki ne mai kula da gumaka wasu suka ce a adar din gunki ne wallahu ta'ala a'lamu amma duka wannan siyaki na alkur'ani ya nuna cewa azar shine baban annabi ibrahim wannan shine zahirin qur'ani wa iz qala ibrahim li abihi azara ba a daukewa fassarar qur'ani daga zahirinta a kai ta wani guri sai da karina idan akwai karina shi kenan yau in babu karina nan ko babu karina saboda haka abin da ya fi dacewa shine mu dauki azara a matsayin baban annabi ibrahim saboda haka nasi ya nuna lokacin da ka tana lokacin da Ibrahim ya ce ma babansa Azar kar ya dauki gunki ma'ana kar ya bautawa wani ba Allah ba ya dauki gunki ya zama shine alihatan ko ma bayan Allah ya ce masa kar ya haka nan malamai suka ce mana kenan in haka ne ya halatta yayaye su yi wa iyayensu nasiha kaga shi yanzu nan shine da baban nasa kuma shine uba duk da aka yace masa a'a yanzu kun ke kuma baba za ku eh, ya zama abin nan in haka fa gaskiya in ni araka kuma kafi dalali mabiyu da kai da mutanen ka kuma gaskiyar lamari shine kuna cikin kuskure kuskure wanda yake bayyananne saboda haka ya kamata ka gyara kamar yanda ya halatta uba yayi wa ɗansa kamar yanda luqman ko yake ma ɗansa wa yanzu kala lukman eh, menene eh eh, eh? yauwa lokacin da lukumani yake wa ɗansa wa'azi ke ce ya kai ɗana a gini salata wa amir bil ma'ruf ko wani ha'anin munkar wasu biyar alama a sabaka ya ce wannan ta nuna ce lukumani ya yi wa'azi a ɗansa ya yi wa'azi a ɗansa wanda halatta miji ya yi a mata kamar yadda mata ya halatta ta yi a miji wa ya halatta ya kani kani ya halatta ya abinan talaka yi wa mai kudi ko a sarki sarki yi wa talaka yi wa masu kudi ko a talakawa yawa ne kuma wanda yake mai da al'umma musulmi ta zama al'umma kammalalliya duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ga wani abin da ba daidai ba sai ya nusar da ɗan uwansa sai ya nusar da dan uwansa wannan haka yake bada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran kaga man din na kalma ne lil istighraq ta shafi kowa da kowa duk wanda a cikin ku ya ga abin da ba daidai ba to ya canja shi ko da wa'azi ko da karfin mulki ko kuma in ta gere ya rasa yadda zai yi zuciyarsa ta bashi akan wannan abu ya ce Allahumma inna hadha munkaran fala tu'akidni anhu to saboda haka annabi Ibrahim ya yi wa babansa wato kenan wa'azi to mu je Allah وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من muqinin Allah madaukakin sarki yake kazalika kamar hakan nan ya Muhammad nuri Ibrahim malakutar samawati muka nuna wa annabi Ibrahim malakut din sama da na ƙasa malakut kalma ce wanda take wato kenan daga mulki wallahu ta'ala alam tana da maganganu da yawa a kanta yana nufin Allah madaukakin sarki ya nuna masa mulkin sammai da mulkin kasai ko kuma tana nufin duk abin da yake mawara a hadal kaukab al'ardi duk abin da yake bayan wannan kaukab na duniya nan da muke ciki duk abin da ba a nan yake ba yana sama ko yana ƙasa ko yana gabar ko yamma ko ta ina yake allahu ta'ala a alamu to duk wannan abin ana kiran sa malakutu samawati wa malakutul ardi asalin kalmar malakut yana abin kingdom kingdom kamar mamlaka kasa wadda yake abin to amma kuma a nan an ce malakutu samawati ai kaga ko ne Allah kadai ya san iyaka inda ya tsaya malakutul ardi Allah kadai ya san iyaka inda ya tsaya Ya ne wani irin nunawa Allah madaukakin sarki masa suka ce a Allah ya bude masa ilimi ya kalli sama har iyaka illa masha Allah an nuna masa ya kalli kasa nan ma har iyaka illa masha Allah Allah ta'ala alam ko kuma Allah ya nuna masa dukkan halittun duniya dukkan halittun duniya Allah madaukakin sarki ya nuna masa su da du yanayin da za su kasance a ciki saboda aka ya ga masu sabon Allah tun daga na farko har daga ƙarshe shi ne a lokacin sa in ya ga wani yana sabon Allah sai ya ce Allah ya halakar da wannan abu sai Allah madaukakin sarki cin sa'a ba haka ake ba haka ake ba in ka ga mutum yana sabon Allah sai dai wasu addu'an alkhairi ya ce kai ya ibrahim baka tsara cikin suna na akwai asaburu ba inda ba da ina hakuri ba da kuwa ma ya abin ni kai na asabur ne in ji Allah saboda haka in ka ga wani yana sabo Allah ba mummuniyan addu'a za ka masa ba za ka yi masa wata kinan addu'a ta alkhairi ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa komai da komai wasu malamai suka ce a wasu kisosi wanda suke Allahu alam bi eh, bisi hatiha annabi ibrahim lokacin da aka haife shi daidai lokaci ne wanda ke sarkin wannan lokacin an masa duba an ce masa wani yaro za a haife shi zai zama sanadiyar tafiyar mulkinsa don haka sai tara maza gaba daya kuma an bashi daidai lokacin da za a samu cikin yaron daga wata kaza zuwa wata kaza specific time saboda haka da ake tsammani ne expected date to sai ya sa aka tare masa duma zan gaba daya mata suka koma gefe ba wanda sai jagun mata sai lokacin ya wuce amma da yake babansa azar mutuminsa ne yana sashi ayyuka ayyuka wata rana sai ya ce masa kai ina bukatan kaza kaza ce a ah, kai gashi ka tara mu a kuma amma ina da kaza a gidana sai ce to kai maza maza yanzu ka je ka dawo ka dauko mu to da ya ji abin da ya auku sai ya auku saboda aka sai aka sami cikin ibrahim salatu za ka kai shi wata kai shi wani jeji ta sashi cikin wani rami aka rufe saman da dutse aka bar kofa inda za ta iya sha ana kai allah marabu tana kai masu tana jira tana shayar da shi in ta jira ta shayar da shi sai ta samu yana tsotsan yatsunsa wannan zuma wannan ruwa wannan kuma madara ko nono zuma ruwa da haka ba su fito a gurin ba sai bayan shekara uku da ya fito sai bacci a cikin yara rabi wallahu ta'ala a'lam to ko ma menene ne Allah madaukakin sarki ya fifita annabi Ibrahim a sauran al'umma ya nuna masa wasu abubuwan da bai nuna wa sauran al'umma ba a cikin samai da cikin kasai amma me yasa ya masa haka li yakuna min al muqini saboda kalamun litalili ne li ajali an yakuna min al na dan ya zama daga cikin mutanen da suke da yaqini akan kaɗai takar Allah maɗaukakin sarki ya zama baya da shakka kenan kaga anan Allah maɗaukakin sarki yana preparing dinsa saboda wani ɗawainiya da za a dora masa Allah maɗaukakin sarki yakan yi haka sai furfarin preparing ɗinka tun daga farko har ya zuwa lokacin da za a kai gacin da za a yi maka za ka riƙe wani abu mai mahimmanci a rayuwa saboda idan kana da matsala kamar da muka ce imam bukhari lokacin da mahaifiyarsa ta dora shi a kan jirgin ruwa ya tafi karatu sai ya zama na kudin da aka bashi da ya tsince da kan kirga sai wani ya gani sai bayan an yi nisa sai ce jama'a mun sata a cikin jirgin nan menene kudi ne jaka mai kama kaza da kudina na kaza a ciki taki sai Allah bashi basira ya fahimci can kudinsa ne kuma shari'a ke so a masa saboda haka a a kai mu a a cikin nan za a yi sata kaza kaza imamu kare ya zare kudi shi haka ya dan sa a cikin ruwa tsin da mashi kudi ya tafi saboda haka aka zo daga shi aka yi ta rikici aka zo aka caje kowa da kowa sai daga shi aka caje yaro shi mutum ya tsammanin za a samu kudi a cikin yaro aka nemi kudi aka rasa ya haƙura da wannan kudin mutum ya shiga cikin kunyarsa. to kaga da Allah ya sa mutumin nan duk da sharri yayi da an kama imam al-bukhari da wannan da duk abin da za mu samu na hadisai a gurinsa sai ta yi dama yaron ya taba yin sata don haka sai a daki hadisan da karya ne amma tun da Allah madaukakin sarki ya yi furfarin din saboda wani aiki sai Allah madaukakin sai ba shi wannan hikima ya yi takallusi gara ya hakura da wannan kudin saboda abin da zai fito wato kenan a gaba ba irin su annabawa da manzanni ba ko a cikin irin zamanin mun nan idan akwai wani responsibility da Allah madaukakin sarki zai dora mutum yakan yi preparing din sa zuwa ga wani wanda duba tarihin shugaban kasar mu na Najeriya ne ya san wani abu shige irin wannan ya faru tunda tun daga farkon sa da har ya zuwa yanda ya zo shi yanda ake maganganu akan lamarin sa ta yanda babu ha'inci babu zalunci ba hadama a cikin lamarin rayuwarsa kaga Allah madaukakin sarki ya firfa nasa saboda wani muhimman abu ne kawai ya je shi kasan waje ya kosu ya komi da komi sauran abin da ya rage na kudi ya zo ya dawo gwamnati ba san me zai faru wallahu ta'ala ala to saboda ka Allah madaukakin sarki ya yi firfarin annabi Ibrahim ya nuna masa malakutu samawati wal ardi li yakuna min al muqinin to mu je malam فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب لافلين الله مدعوك كن ce. annabi ibrahim alaihi salatu wasalam alama janna alaihi lailu lokacin da dufin dare ya sauka a kansa in an ce janna wato asalin kalma za a samu da janna din daga na aka samu jannatu daga na aka samu kuma jinnatu daga na kuma aka samu jinnatu daga na kuma aka samu ah, duk kalmar da take ta shafi wannan asalinta kaga jannatu ba aljanna ba aljanna da muke fata mu shiga cikin nan ai asalinta ta samu ne saboda an kewaye ta tana da tsaro mai tsananin gaske an sha makance ta yanzu ba wanda zai ganta har sai lokacin da aka yi preparing ta jinna kuma na aljani ai shi ma saboda ya an ɓoye shi ne daga da aka samu wannan haka kuma junna na garkuwa ko fada kawala kufarin asabar hujjinnatun wa ma huwa illa min jahannama junnatun haka ne yawwa to eh, junna na garkuwa kuma ita ma saboda tana rufe mutum kar a sare shi tana kare dan adam ta lullube shi ta da an kawo takobi komai ba zai same shi ba to janna alaihi lailu lokacin da dare ya lulluba a kansa wallahu alam a bisa wancan tarihi da muka karanta shi ne lokacin da yake cikin rijiyarsa ya dan bude ya ga haske to wannan hasken shi ne ya ga wato kenan tauraro wallahu alam ko kuma a lokacin da wannan matsala ta tauhidi za ta same shi saboda akwai maganganu da yawa a kai lokacin da wannan matsala ta tauhidi za ta same shi da daddare sai da ya bari dare ya yi ra'a kaukabar sai ya ga wato kenan tauraro qala hadha rabbi sai ya ce wato kenan wannan shine ubangiji na a afala lokacin da tauraro ya fadi qala la uhibbul sai ce bana son ubangiji mai bacewa nan galamanta tafsir sun yi maganganu da daman gaske na farko suka ce ya faɗi wannan ne a bisa tsarin yanayin mutanensu tunda mutanensu suna bauta wa tauraro suna bautawa rana suna bautawa wata suna bautawa gumaka da sauransu to sai ya je cikinsu sai ya ce wannan shi ne kai na naka allah ganawa kai gana naka allah kai ga sai ce nima ganawa saboda yana so ya karantar da su darasi don haka bai yadda an bar gurin ba sai da tauraron ya bace sai ce a ah, ina allah na ne neman gaishe ba ai ya bace sai ce ka haifar da san irin wannan allah allah mai bacewa ba na san irin wannan allah jilla uhibbul afilina to kaga duk wanda yake kewaye da gurin zai zai ya sa masa wani nazari da wani shakka a oke to yanzu in Allah kai dan Allah ka ya bace sai ka ce to yana eh, da matsala gurin wa zan je ni kuma bayyana in matsala ta tashe ta sami ni gurin wa zan je ni kuma shi baya nan wa zan roka zan roki abinda baya nan ne kaga ya sa masa shakka a cikin lamarin harkar bautar wato kenan abin nan wasu malamai suka ce a abinda ake nufi dama can a wasu suka ce ya faɗa ne kafin ilimi ya zo masa na ibada ya yarda cewa wannan shine ubangijinsa daga baya kuma sai ta bayyana masa ya zai bace sai ce a baya san wannan bari ya nemi wani wancan ma baya san wannan bari ya nemi a lokacin da babu tauhidi tattare da shi da wanda ya zo masa wannan ruwaya ita tafi kowace rauni saboda malaman tafsiri suka ce a'a Allah maɗaukakin sarki bai taɓa yin wani annabi wanda ya bauta wa gunki ba ballantana annabi ibrahim a matsayinsa na uban tauhidi gaba daya saboda haka ita tafi kowace rauni ita tafi kowace abarwatsarwa eh, fassara na uku suka ce ya fi shi ne a matsayin istifhami inkari haza Rabi, o tauraro eh o wannan ne ubangijin nawa eh shine ubangijin ka kaga shi bai yadda ba kenan da ya ga ya ce a wannan ba ubangiji na bane da ya ga wata eh, rana ya ce wannan ne ubangijin nawa kaga wata kenan istifhami ne inkari yana inkari kuma yana wata kenan jan hankalinsu akan wannan wai ma'anansa shi ne akwai takadiri kenan a haza rabbi yanzu a ga yadda kuke faɗan wai wannan ne ubangiji na to sau da aka sai su ce eh shine sai ce to mu jira mu gani falama a qala uhibbul ahilina lokacin da tauraro ta fadi sai ce a'a ni ba na san Allah wanda yake wata kenan mai bacewa wallahu ta'ala alam to mu je فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين Allah madaukakin sarki ce fala mara lokacin da ya ga tauraro ai lokacin da ya ga wata kenan ko wancan tauraro wannan kuma wata bazigan ai wato kenan barizan ya fito fili sai da ya gashi ya fito fili bolo-bolo, sai zo cikin mutanen nasa ya ce ah, wannan shine ubangiji na hada rabbi fala ma afala lokacin da wata ya bace sai ya ce musu ina ubangiji na a ce ai baya ne ya bace ya ce kai la'illam ya hadini rabbi ya canja waccan magana din da ya sa musu cewa la'uhimmul afini na ko ba na san ubangiji mai wacce sai ce kai idan ubangiji na bai shi da ne ba kenan yana da wani ubangiji la'illam ya hadini rabbi in har ubangiji na hakiki bai shiryar da ni ba wallahi la'akunan na min alkawamin zallina zan kasance cikin mutane wadda suke batattu kenan masu bauta wa ubangijin da yake bacewa su ne batattu ni kuma ubangiji na an bai gaidin dina ba zan zama a cikin su kaga dume ta ce oh to kenan mu ne batattun kenan to kenan kaza kaza kaza sa musu da yawa to kenan alamomi na tambaya nuna musu cewa ashe kenan akwai shiriya akwai bata akwai ubangiji tabbatacce akwai ubangiji da kuma in an bi shi an bata yanzu abin da rage a garin su shine su zanna su nazari to mu wanne ne namu daya wanda mun bishi mun batan da ko kuma ya mai shiryarwar ne to mu je mana falamma ra shamsa badigatan qala hadha rabbi hadha akbar hmm. falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun Allah madaukakin sarki yace falamma ra shamsa lokacin da annabi ibrahim ya ga rana ba zigatan ta bayyana ai zahiratan kala sai ya ce musu a'a haza rabbi wannan shine ubangijin nawa haza akbar wannan shine babban yanzu kenan babu wani babban ubangiji bayan wannan tambaya ne eh wannan shine ubangiji na tunda na ce bana son wa'ancan suna bacewa eh to wannan shine babban ubangiji kenan yanzu kun shaida cewa babu wani babba da yafi wannan ko eh haka ne to shikenan falan ba afalat lokacin da wato kenan rana ita ma wato kenan ta sai ya zo cikin sai zana to nifa yana rasa Allah na ta bace babban Allah ma gaba daya eh, to kai ka cika damuwa zai ji a'a ku dakata ku dakata mi maganin gaskiya ya kawo ya ku mutane na ni kan gaskiya in ni bari umi matu shirkuna wannan abu da kuke tare ta Allah da shi dinan ni ba ni ba shi daga yau kar kowa ya sake gayyata na a cikin wannan lamarin yanzu yana daɗa karantar da su kenan zai yiwu a bar'anta da wannan allolin da suke riyawan kuma a zauna lafiya idan ya zauna lafiya it means wannan ba za su iya masa komai ba idan kuwa na gaskiya ne daga lokacin ma kamata ce ya narke ko kwa ya haukace ko kuma ya fara mm, gudawa yadda hanjinsa zai zagonye da sauransu to saboda aka ce musu daga yau ni ba ni ba ku to malamai tafsiri sai suka ce Allah madaukakin sarki yana son dan adam ya fahimtar hujjoji ta hanyar ilimi da kuma hankali kuma kamar yadda yake cewa annaba nura, bani, na bima kuntum tuallimuna alkitaba wannan methodology shine annabi Ibrahim ya ɗauka alaihi salatu wasalam ya rabba mutane daga karamin ilimi ya kai su zuwa babban ilimi kuma Allah madaukakin sarki yana son dan adam kullun yi amfani akwai abin da ake kiransa kaga ya kawo maganar rabbu haza rabbi ko rabbu kuma mun yi magana akan cewa idan ka an yi maganar uluhiyya to wannan umarni ne amma in kaga an yi maganar rububiyya to wannan daga mataki ne zuwa mataki daga mataki zuwa mataki na reno ne idan Allah madaukaki sarki na magana akan uluhiyya sadawa zai ce ku yi ko kar ku yi ne wannan yi ne amru ne ko na hayu amma in ya zo da maganar rabbu to yakan yi magana ne akan ilimi da za a tada mutane daga mataki zuwa mataki daga mataki zuwa mataki to yanzu anan Allah maɗaukaki zai kyasa ɗan adam ya kula ya lura ya rabar da wato kiran hankalinsa don ya rika riskan abubuwa yana fahimtar abubuwa inda Allah madaukaki zai ga dama sai su duma su imani magana ta mutu ko kuma da ya zo Ibrahim ya ce musu kaza kaza shikenan sai a danna zuciyarsu sai su yadda akan haka amma Allah yana son wato kenan ta hanyar tarbiyya shi yasa ita tarbiyya ta sha bamban da uluhiya abinda hukuncin uluhiya yake ya sha bamban da na rububiya uluhiya tsakanin Allah da mumini ne in yi wannan gashi in yi wancan gashi amma rububiya ya shafi kowa da kowa saboda riska ne ta hanyar ilimi mataki-mataki ɗauki misali yanzu idan mutum ya amfani da iliminsa ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne wajen ganowa wani abu to wannan abin zai iya amfani da shi haka da ko ba haka ba wannan yana daga cikin dalilai da sa kasar musulmi muke cin baya saboda mun takure mu kullum a bangaren uluhiya. ba mu ata a bangaren rububiya ba don haka shi yasa kafirai sai su gano abu kuma min adalillahi anna man ittakaza bil asbab wajada wasala ila al yanzu a karkashin nan inda muke tana mai yiwa akwai wasu abubuwa da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tana da su a lokacin da Allah halicci duniya ya tsara duk abubuwan cikin ta dan dan adam ya yi amfani da shi ya ba shi dama ya zanna ya tunani yanzu ya fito da su saboda haka idan kuma yayi zai iya gano abin kuma zai iya amfanuwa da shi sawa'un musulmi ne sawa'un ba musulmi bane bangaren uluhiyya kuma wannan kuma abin da shafi wato kenan ibada to wannan kuma nan ne inda musulmi yake kasatan ina fata mun fahimta wannan to yanzu Allah madaukakin sarki ya biyo da annabi Ibrahim ta hanyar su gano da ilimi da fahimta cewa eh waɗannan allolin ba su da amfani kwata-kwata a gare su ba su da amfani ko ba su da rana ko ba za su iya komai ba to shi yasa Allah ya kawo annabi Ibrahim a wannan lokacin da suke tsananin wannan halin ya bi da su yanayi yanayi a hankali a hankali har aka zo matsayin wato kenan bara'a inni bari'un mimma tushrikuna wannan duk gumakan da kuke shirka da su ba ni ba su wanda kuma har duniya daga nan kuma kenan ya bayyana da da'awarsa a fili kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yana yi a boye yana yi a boye a yau aka ce masa fasda bi ma umar fasda bi ma umar ai ijhar bi ma umar ka bayyana kawai a fili don haka da nan ya daina boyewa kawai ya fito yana gaya wa mutane komai da komai ko da yana buya yana nan masu gadi aka ce masa a ah, da gai wallahi ya asumi kaminan nasu ta ga zai ma ina masu gadin na adibi na abi kasu kowa tafi gidansa kada a sama ne lahu daga yau da awa za a yi ta a fili amma kaga ba a fito da ita rana daya ba za a sassa bai fito da ita rana daya waje ba annabi ibrahim a hankali a hankali ya bi kenan wannan ya dada tabbatar da mu cewa idan mutum yana kira mutane zuwa ga addini nan ma baka zuwa ka danna wa mutane abu a lokaci daya sai ka bi su mataki mataki har Allah madaukakin sarki ya sa kai zuwa ga yadda ya kamata a je to mu ji Allah إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا hmm. وما أنا من المشركين الله مرaukakin sarki annabi Ibrahim yace musu ni barin gaya muku مو ah, to kai ka ba ruwanka da الله لمو eh. to ya za a yi ina za ka yace a'a ni inni wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal ard ni daga yau na fuskantar da fuskata zuwa ga ubangijin nan da ya kage halittar samai da kasai sai sake kawo musu maganar sama da kasa don ita ce mafi girman abin da za su iya gani a aya a lokacin su kuma yi wato kenan nazari a kansa na sallama fuskata zuwa ga Allah wukin. waye sama da kasa sama da kasa kam ne ranar da muke bauta tana ina tana sama tauraron ba tana sama gumakan fa suna kasa to duk abin da yayi su gaba daya to yanzu ni shi zan bautawa ko kun dauki yan kucir kucir kuna bautawa ko duk sama da kasan gaba daya wanda yayi su Allah ne kwara daya to ni shi na koma zuwa gare shi hanifan ina mai karkata zuwa gare shi ai ma'ilan ilaihi na karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ma ana minal mushrikin kuma ga muku duk wannan magana da kuka ji ina ce haza rabi haza rabi na ma wannan ba aqida ta bace ni ma ana minal mushrikin ba na daga cikin matakir masu shirka ba na daga cikin wanda suke karime a Allah madaukakin sarki to mu je lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa ya ba mu daman kuma aiki da shi abinda muka kuskure allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara kuma ya fi muna allah muna roƙonka abinda muke karanta nan ka fahimtar da mu shi ka shirya da mu da shirya da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa